حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين يا فهل نفعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الأورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمة أتكين سورة الشعراء جي من يكراتو har zuwa ƙarshen kissar annabi nuhu alaihi salatu wassalam mun ji kuma ababen da suke cikin isar na wa'azuzzuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa'asar da mu da su kamar yadda muke maimaitawa a koda yaushe kissa a cikin alkur'ani Allah ba yana labarta ma bayi labarin abin da ya faru da waɗansu al'ummomi a baya ba ne wai don kawai su san wannan abin ya faru sai dai don a cikin abin da ya faru akwai abin da su zai amfani su duk abin da kaga Allah ya ba da labarin a Qur'ani to wannan abin yana da munasaba da rayuwarka duk abin da kaga an kissanta maka a cikin alkur'ani na wani kissa to wannan kissan akwai wata alaƙa da take da shi da rayuwarka ta yadda za ta amfanar da kai matukar ka ɗauki wa'azin da yake cikinta jama'a kun ga da yadda fir'auna ya rayu a baya yadda ya ki gaskiya da yadda sa ta kasance muka zo muka karanta kisar annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu ga yadda ya tsaya yayi da awa kusan shekara 950 yana wa'azi waɗansu sun yi imani waɗansu ba su yi imani ba to amma Allah duka ya ba mu labarin makoman kowane ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori to yau za mu shiga kisar annabi hudu alaihi salatu wassalam za mu tashi a farkon aya ta 123 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال له ربهم نور ألا تتقون أشد أمرا وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل آية تعلمون وتتبعون ما لعلكم تخلقون kazzabat Abimil mursalin Allah ya ce adawa su ma sun karyata manzannin da Allah ya aiko a duk ka'idar Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi cewa karyata manzo daya daga cikin manzannin Allah daidai yake da karyata dukkan manzannin baki ɗayansu ɗan uwa mun fahimta idan wannan annabin ya zo ya yi kira zuwa ga Allah to idan ka karyata shi to daidai yake da karyata annabawan da suka zo kafinsa da kuma annabawan da suka zo a bayansa domin dukansu saƙo ɗaya aka ba su aike ɗaya aka ba su karyata gaskiya a gombe daidai yake da karyata gaskiya a bauchi karyata gaskiya a bauchi daidai yake da karyata gaskiya a Mai maiduguri domin gaskiya alhaq wahidun la yatajazza ita gaskiya kwaya ɗaya ce ba tare shi in dai ce gaskiyar ce to gaskiyar da take gombe ita ce gaskiyar da take bauchi to duk inda ka karyata gaskiya daidai yake da ka karyata gaskiyar da take ko ina Allah ya ce kazzabat adin mursalin Allah yace adawa sun karyata manzannin Allah iskara lakum akuhum hudun ala tattaqun Allah yace lokacin da dan uwansu annabi hudu yake ce musu yanzu ba za ku bi dokokin Allah ba yanzu ba za ku yi da'a ma Allah ba yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin yace musu ni manzo ne amintacce zuwa gare ku Allah ya da ni a cikinku na yi muku wa'azi to kuma Allah ya wajabta mini aminci na zan ba zan ha'ince ku akan manzancin da aka aiko ne da shi ba inni lakum rasulun amin amanar da aka bani na isar da ita gare ku to zan isar da wannan amanar yadda Allah ya wajabta mini fattaqullaha wa atiun annabi hudu ya ce ku ji tsoron allah ku yi mini da'a ku kiyaye dokokin allah ku yi mini da'a duk abin da na umurce ku zan umurce ku ne a bisa wahayin da allah ya yi wa ma as'alukum alaihi min ajrin kuma ba zan tambaye ku wani lada akan wannan kira da zan muku zuwa ga Allah ba in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai jama'a mun fahimta kira zuwa ga Allah aiki ne na Allah zai ai mun ji abinda annabi nuhu alaihi salatu wa salam yace ga sa. yace addinin ba nawa bane ba addini ne na Allah ni dai wani aiki Allah ya bani in zo in gargaɗe ku in bayyanar da na a fili in yi muku bayani cikakke akan wahayin da Allah ya aiko mini amma na kori wani a cikin addini to wannan ba addini na bane addini addini ne na Allah duk wanda ya yi addini zai samu sakamako a wajen Allah kuma duk wanda ya ki yin addini to zai samu sakamakon yin yin addini amma ba wanda ya yi kiran shi ne zai hukunta shi ba haka ne ko duk wani mai wa'azi Allah ya fa zakir innama anta muzakkir ai wa'azi iya aikinka wa'azi wa ma as'alukum Alayhi min ajrin yace bazan tambaye ku wani lada ko sakamako akan wannan kira da nake muku ba in adriya illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin tarihi duk wani mai kira zuwa ga Allah Allah ne yayi alƙawarin zai biya shi Allah ne alƙawarin zai biya shi tirakin da yake tsakanin Allah da mai da'awa shine aikin mai da'awa ya kulla alaka tsakanin bayin Allah da Allah ya ja bayin Allah ya alakantar da su da mahaliccinsu ku yi wa Allah biyayya ku yi wa Allah ta'a ku bi manzon ku saboda kafa ya kulla alaka tsakanin su da mahaliccin su shi kuma wannan aikin da yayi in ya je lahira sai Allah ya biya shi mai da'awa idan yayi amfani da da'awarsa wajen biyan bukatarsa manzon Allah yake to ya ci rabonsa a duniya ya ci rabonsa a lahira ba a karkata aya a manufarka ba a rage fawon aya don biyan bukatanka kuma ba a ƙara ma aya gudu don ta biya maka bukata shi yasa malam usaini ne? ce duk wanda ya zo zai yi tafsirin alkur'ani wajibi na farko da allah ya wajabta mishi ya tuna shine allah ne ya halitta bayi sai ya shar'anta wa bayin dokoki sai ya gaya musu abinda yake so da abinda baya so kai kuma sai ka zo ka ce to bari in muku bayanin abin da Allah ya ce kaga in tsoron Allah bai shiga cikin tabewa za ta shigo ciki yanzu kai ka zauna ne za ka ma mutane bayani maganan da Allah ya yi da su to kai bari ka gaya musu abin da yake nufi to kaga dole sai an tsarkace zuciya kafin abin ya yiwu yadda za a samu albarkar Allah ya samu dace Allah ya ce wa ma as'alukum alayhi min ajrin annabi hud yace ba zan tambaye ku wani sakamako akan wannan wa'azi ba in ajri illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun yace yanzu ku ba ku da aiki sai duk inda kuka ga wani tudu ya ba da shef mai kyau sai ku je ku gina stadium a wajen domin ku dinga wasannin ku annabi hudu ce ba ku da aiki nuna bi kulli ri al arri huwa al makan al murtafi duk wani wajen da ya tudu yadda duk abin da ake yi a wajen kowa zai iya hangen abin da yake da ruwa adawa duk inda suka samu wani waje da yake da tudu to sai a je a gina stadium a wajen sai a kama wasanni a wajen sai ka dauka yanzu ne aka fara wannan shegantaka tsohon labari nuna bi kulli in ayatan ta'abasun yace yanzu za ku dinga gini kan duk wani tudu kuna gina waɗansu alamomi waɗansu wurare domin wasanni wa tattakiduna masani'a la'allakum takludun za ku dinga rikan irin waɗannan madatsar ruwa manya-manyan madatsar ruwa manya-manyan gidaje la'allakum takludun ai ka annakum takluduna kamar za ku dawama a duniya irin waɗannan gidaje annabi hudu ce kamar za ku dawama a duniya irin waɗannan dam dam dam da kuke ginawa kamar za ku dawama a duniya irin waɗannan manyan kamfanoni kamar za ku dawama a duniya ka san kamfanin da har Allah yake faɗa yake cewa sun yi yawa ka san dai sun fi kamfanonin Najeriya yawa wa tattakiduna masani a masani abin ana manazila kuna rikan wuraren zama wuraren sana'a wuraren madakan ruwa daban-daban la'allakum takludun annabi hudu yace musu kamar za ku dawama a duniya wa idza baqashtum baqashtum jabbarin kuma idan za ku yi damka za ku farma duk wanda ya saba muku sai ku farmishi damƙa damka irin na jabberai marasa imani da tausayi domin ba ade kawai zai kama ka ne mutsutsuka kai ajiye annabi hujja ce tun ne wannan ko in za ku yi damka babu rahama ba za ku ɗan yi abun sannu sannu ba kawai duk wanda za ku farmishi sai ku farmishi irin na jabberai irin na waɗanda ba rahama babu tausayi a cikin zuciyarsu annabi hudu ya ce musu fattaqullaha wa fi'un ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a waɗannan ababa da kuke kai ba daidai ba ne, domin su abinda Allah ya musu baiwa mafi girma shine ƙarfi ƙarfi domin akwai lokacin da annabi hudu ya musu wa'azi ba su ji daɗin wa'azin ba suka ce mishi to mu fa yanzu maganan mu ba da kai bane da za ka nuna mana Allah kan a ina yake sarki Allah ya ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bi ghairi al-haqqi وقالوا من أشد منا أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون الله يتكلم عما آدم عما آدم fastakbaru fil ardi ghairi alhaqi Allah ke sun yi girman kai a bayan ƙasa babu gaira babu dalili wa suka ce man ashaddu minna quwwa duk duniya wa yafi mu karfi waye zai iya yi da mu Allah yace awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah yake to su su kula ba in ma suna ganin sun fi kowa ƙarfi to allan da ya halitte su su tun da ba su suka yi kansu ba yin su aka yi Allah ya ce ba su lura ba annan lahar labi kalakahun kuwa a shaddu minhum kuwa shi allan da ya halitte su ya fi su ƙarfi shi allan in zai yi ka karfa sai ya yi ka kashi shi ƙarfi Allah ya ce ai ko kun fi karfin kowa ba ku fi karfin Allah ba shi yasa da Allah ya zo halakar da su sai turo musu guguwa Allahu akbar Allah ya ce fattaqullaha wa fi'un ku ji tsoron Allah كل من بديه ان النبي هود عليه الصلاه والسلام ففي الله يتي تعلمون وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِكُمْ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عليهم عذاب يوم عظيم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون النبي tsoron wadda ya tallafa muku ya taimake ku ya yalwata muku bima ta'lamuna da abin da kuke sane da shi yanzu ai duk ni'imar da Allah yana kai ka sani in ma mu ba mu sani ba sai ka sani sai annabi hudu ya ce musu wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun ku ji tsoron wanda ya karfafe ku ya yalwace ku ya muku ni'ima da abinda kuka sani kuke da shi na ni'ima yace ku ji tsoron Allah da ya muku wannan ni'ima amaddakum bi al'amin wa banin wanda ya yalwace ku ya tallafe ku ya ni'imtar muku da dangin dabbobin ni'ima ga raƙuma ga shanu ga tumaki ga awaki wa banin wadda ya ni'imtar da ku da ni'imar ƴaƴa ce ku ji tsoron wadda ya ba ku waɗannan dabbobi ku ji tsoron wadda ya ba ku waɗannan ƴaƴa da suke gaba gare ku jama'a muna ji in ma baka san waye ba to amma dai ai ba kai kai ɗinka ba in ma baka san waye ba Kai ba kai kai dabbobin da kake yankawa kake ci ba annabi Hu ya ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah da ya ni'imtar da ku ababen da kuka san kuna da sunan ni'imon ku ji tsoron Allah wanda ya ni'imtar da ku ni'ima ta dabbobin ni'ima da ya baku ya baku ƴaƴa ƴaƴa ni'ima ne kun fahimta ƴaƴa ni'ima ne kar wani ya ji da iyalinsa eh ƴaƴa ni'ima ne gashi a Qur'ani duk kusan alkur'ani inda ka ji Allah ya magana yaya yana lissafo maka a matsayin ni'ima ne da ya maka inda yana so su rabu da shi sai ya kayyade haka ne ko ba ka ba idan ka ji akwai mata mai aihuwan uku uku ka je ka auro ta yanzu duniya tana rayuwa it's a matter of population yanzu duniya ana samun power ne ta hanyar yawa haka ne ko ba ba haka ne gwargwadon yawanku gwargwadon ku wallahi wannan shine tsarin duniya demokradiyya akan me ginu yawa haka ne ko majority carry the board to dan ne da ku ayyar iyali wallahi ni kada ina so a ajiye mu akwatin zakiya ko ƙofar gidana da ni da ana kawai <laughs> kaga ba ma budi kenan annabi mu ya sai musu amaddakum bi an'amin wa banin Allah shine ya ni'imtar da ku da dabbobin ni'ima Allah shine ya ni'imtar da ku ƴaƴa da Allah ya baku wa jannati wa uyun Allah shine ya ni'imtar da ku da waɗannan gonaki da waɗannan lambuna da kuke amfana wa uyun da kuma idan dunar ruwa da kuke rayuwa da su in mun fahimta uyun su ne maremarai idan cikin ruwa inda Allah ya fitar muku da koramai inda Allah ya fitar muku da koguna inda Allah ya fitar muku da mugudanar ruwa ya ce ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah wanda ya ni'intar da ku gonakinku lambunanku fadamunku wanda ya ni'intar da ku koramai da kuke samun ruwa da rakusha inni akafu alaikum azaba yawmin azim lallai ina tsorace muku azabar wata ini mai girma dan har ba ku ji Allah ba akwai wata rana da dukkan abin da nake gaya muku zai tabbata a ƙasa akwai rana da za ku ga abin da nake gaya muku ya aku gare ku yace to ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah ina jiye muku tsoron zuwan wannan ini akan ku ran da za ku yaba ya zakinta Allah ya samu dace sai suka ce mishi أن لم تكن من الراحلين إن هذا إلا قوم الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قالوا هذا suka ce da annabi hudu alaihi salatu wassalam sawa'un alaina mu daidai ne akan mu a wa'azta am lam takun min alwa'izin kai wa'azi ko ba kai wa'azi ba mu duk daya wa'azinka bai dame mu ba kuma wa'azinka ba zai amfane mu ba kuma in ba kai wa'azi ba kuma ba za mu cutu ba da wa'azin da rashin wa'azin suka ce mishi duk daya sawa'un A wa'asta, an lamsa kun min ta yi wa'azi ko ka zan daga cikin waɗanda ba su wa'azi ka ga baki kayi shiru suka ce mu duk ɗaya. ba ma'ana kenan duk abin da zai faɗa ba za su yi amfani da shi ba a suratu hudu suka ce ƙalu ya hudu قالوا يا هود na wa. وما نحن بتاركي آلهتنا عن وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا واشهدوا kalu ya hudu suka ce mishi ya hudu kalu ya hudu mene ne gaba ma ji ikana da bayyanata suka ce hudu har yanzu baka zo da hujja ba bayanan da kake yi har yanzu ka kawo dalilin da zai gamsar da mu akan kai an aikin Allah bane wa ma bi tariki alihatina an qablika mu kuma ba masu barin kullolinmu ababen bautanmu ba ne don waɗannan zantuttukan kan wa ma na laka bi mu'minin ko ba za mu yi imani da kai ba kun ji salon magana ma ji ita na bi bayyanati suka ce fa har yanzu baka kawo hujja ba to ida da sai su jira a kawo hujjan ko sai kuma suka ce wa ma na bi tariki alihatina an kaulika kuma ba za mu rubuta waɗannan allolin mu saboda maganar ka ba to tun da ba a kawo hujja ba na ku tsaya a kawo hujja in hujja ba ta gamsar da ku ba ba ku tsira game da bautan ba suka ce to ba hujja kuma ba za mu bar bautan abin da muke bautawa ba wa ma na hannu naka mu'minin kuma ba za mu yi imani da kai ba in na kulu illa aka raka ba'adu alihatina bisu suka ce mu ba ba abin da mu ce sai kawai muna ganin wani ne daga cikin allolinmu ya yi fushi ya dan shafe ka da hauka wannan wa'azin ba lafiya ba in na ƙulu ai ma na ƙulu illa taraka ba'du alihatina bi su'in wani ne daga cikin allolinmu ya yi fushi da irin wa'azin da kake yi ya dan shafe ka ka samu wannan matsala kada su yake musu inni ushidullah ya ce musu ina shaidantar da Allah Allah ya zama shaida inni bari'un mimma tushrikuna min dunihi nayi bara'a ma duk abin da kuke shirka da Allah da shi koma bayan Allah duni jami'an summa la ya yace ku haɗu ku shirya mun duk abin da za ku shirya mun na kaidi kar ku sasu tani to suka ce sawa'un alaina a wa'asta an lamta takun min alwa'izin azam daga cikin masu wa'azi ko kar ka yi wa'azi wa'azin ka ba zai amfane mu ba in hadha illa khuluqul awwalin ai abin da muke kai al'ada ce dabi'a ce addini ce ta mutanen farko ma'ana inna wajadna aba anani iyayenmu muka samu akai in hadha illa khuluqul awwalin addini iyayenmu ne na farko wa ma na hannu bi mu azabin kuma don mun yi wannan addini ba za a azabtar da mu ba amma mu bari ba za mu bari ba ka san ba addini da yafi gurɓata mutum a duniya irin mummunar al'ada irin al'ada ka tashi a anguwanku a gidanku a garinku a ƙasarku ka samu wata mummunar ɗabi'a to wallahi sai ya wani Allah kafin ka iya rabuwa da ita haka ne ko haka ne duk abin da ka tashi ka same shi haka ake yi a gida kun kana yaro haka ake yi a anguwa haka ake yi a garinku haka ake yi to al'ada kenan to wannan ta zama musifa in haza illa kulukul awwalin suka ce dukkan abin da ka ganmu a akai din nan addinin iyayenmu ne na tuntuntuni kuma ba za mu bari ba wa ma hannu? bi muazzabi mu kuma ba mu kasance waɗanda za a azabtar da su ba ababen da kake cewa idan ba mu yi imani da su a cikin kiranka ba za a yi mana azaba wannan ba gaskiya bane fa kazzabuhu fa ahlaknahum Allah ke sai suka karyata annabi hudu alaihi salatu wa salam Allah ke sai muka halakar da su inna fi zalika la ayatan Allah yake a cikin wannan kisa da muka karanta akwai aya akwai addu'aukan wa'azi wa ma kana aktsaruhum mu'minina Allah yake kuma mafi yawan su ba masu imani da Allah bane wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka mabuwayi ne Allah mai jinƙe a suratul suratul aqab Allah ya bada labarin yadda ya halakar da mutanen annabi hudu قالوا من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا قالوا أجئنا لتأتنا عن آلهتنا an alihatina ai suka ce dama hudu yanzu duk waɗannan bayanai da ake yi dama iya bukatar ka ka kautar da mu daga bauta mu waɗannan allolin mu dama manufar ka kenan gaya bin da kake so ka cimma Ali an alihatina shine ka kautar da mu da irin waɗannan alloli fa'atina bima iduna in kunta min sadiqin to ka zo mana da abin da kake mana alkawarin zai zo mana in ba mu yi imani ba in dai abin da kake kai gaskiya ne to ka ce ma Allah ya mana abin da zai mana amma mu bi ba da mu bi ba ala sai ce musu ala sai ce musu innamal ilmu inda ilimi game da saukar da azaba a yi muku azaba ko kara a muku azaba yaushe za a muku azaba ya ce wannan sha'ani ne na Allah ni aiki na na yi muku wa'azi amma maganar da ta shafi a azabtar da ku ya ce wannan ba sha'ani ba ne innama ilmu inda Allah wa uballigukum ma ursitu bihi ni dai ina isar da sakon da aka aiko ni da ne zuwa gare ku walakin ni arakum qauman tajhalun yace sai dai na kula na lura da ku mutane ne da kuke jahiltar al'amura menene don an ce ku bi Allah za ku ce a muku abin da za a muku walakin ni arakum qauman tajhalun yace ku ba ku fahimtar abubuwa duk abin da aka zo muku da shi kuna jahiltar to wannan abin da suka ce fa'atina bima ka iduna in kunta min as-sadiqin ka zo mana da abin da alkawarta mana zaka zo mana da shi in dai kana daga cikin masu gaskiya a zantuttukan su rannan suna zaune a wajin su Allah kawai sai ya gangamo da wannan hadirin azaba din Allahu akbar yau kuma an zo karshe malam haka rayuwa take duk abin da ake yi kaje kasuwa ka dawo ka je ofis ka dawo ka ka dawo ka ka dawo to akwai ran da in ka fita ba za ka dawo ba Allah ya ce falamma ra'awu aridan مستقبل أوديتهم مستقبل أوديتهم قالوا هذا حارب ممطرنا بل هو ما استعجلتم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربنا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم Allah ya ce Salam mara auhu ariban رأوه عارضا مستقبل أوديته lokacin da suka hango azabar ta gangamo kamar hadiri ta nufo cikin wadinsu kalu sai suka ce haza a ƙero mumkiruna suka ce ga hadiri ya taso zai zubar mana da ruwa ga hadiri ya taso yau kan mu samu ruwa Allah ya ce bal huwa masta ajaltin bihi Allah ce abin da kuka ce a zo da shi din ne shi ne ke zuwa bal huwa masta ajaltin bihi Allah ce ba hadiri bane ba ruwa bane ba abin da kuka ce a zo muku da shi in ba ku bi Allah ba to wannan abin shi ne yake tafi rihun Allah ya ce wata irin iska ne fiha azabun alim da take dauke da azaba mai tsanani a cikinsa tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana marka komai da komai da izinin ubangijinta duk abin da ta biyo ta kansa to abin kuma ya kare ce ma ta zaru min shay'in asat alayhi illa bi alatu karrami Allah ce ma ta zaru min shay'in ba wani abu da kake bari asat alaihi in iskar ta biyo ta kansa illa ja'alatu karramin ake same da shi kamar karrami Allah ce rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana markada komai da komai da izinin ubangijinta Allah yace fa asbahu la yura illa masakinuhum Allahu akbar fa asbahu la yura illa masakinuhum Allah yake kawai sai suka wayi gari babu abinda ake iya gani idan ba gidajen su ba sun mutu duka sun mutu babu wani da ya rage babu wani da ya rage fa asbahu la yura illa masakinuhum Allah yake sai suka wayi gari babu abinda ya rage sai gidajen su wannan gidan wane ne wannan gidan wane ne wannan ofishin wane ne wannan shagon wane ne Allah ke kazalika nabdil qaumal mujrimin Allah yace haka nan muke saka wa mutane mujrimai jama'a mun ji kashin adawa ko sun yi fada da annabi hudu sun yi fada da wahayin da Allah yayi wa annabi hudu to kun gama komas Allah sai bar gidajen su a matsayin misali Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ya samu gama da duniya lafiya سبحان النبي سالم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أنعمتم عليه من أجل من إلا على رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah ya ce, "Kan bar Samudul Mursalin, Allah ya ce, Samudawa su sun ƙaryata manzannin Allah, kun ga duk al’ummar da Allah ya zo magana da ita sai ya ce ta ƙaryata manzanni, saboda ne, ta ƙaryata manzanta, jama’a mun fahimta? Allah ya ce, "Kan bar Samudul Mursalin, Allah ya ce, Samudawa sun ƙaryata manzannin Allah, ta tattaqun Allah ce lokacin da ɗan uwansu annabi salihu ya ce da su yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba yanzu ba za ku kiyaye dokokin Allah ba in ni na kuma rasulun amin ni manzo ne amintaccen manzo zuwa gare ku abinda Allah ya aiko ni da shi zan isar da saƙon zuwa gare ku a cikin aminci fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mini ɗa'a wa ma as'alukum alaihi min ajrin ba zan tambaye ku wani sakamako ko lada akan abin da nake kiran ku zuwa ga Allah akai ba in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin tarihi ku ji annabi salihu sai ya ce musu atutura kuna ma fi hahuna aminin yace yanzu kuna tsammani yanzu kuna ji ne za a bar ku a cikin ni'imomin da suke tattare a wannan waje a cikin aminci ba za a taɓa ku ba kun ji tafiya da annabi salihu musu a tutura kuna fi ma hahuna aminin ya ce musu yanzu kuna tsammanin za a kyale ku za a bar ku a cikin ni'imomin da suke wadin ku a cikin aminci kuna zaune lafiya ba abin da zai biyo baya fi jannatin wa uyun kuna tsammani za a bar ku a cikin waɗannan lambuna a cikin waɗannan gonaki a cikin waɗannan fadamu wa uyun da waɗannan ƙoramai wa zuru'in da waɗannan shuke-shuke wa naklin da dabinai al'uha hazim wata suke da nunannun ƴaƴan dabino yadda kuna tsammanin ko za ku dinga ci kuna sha kawai haka za a tafi kun gane misalin yan wai kamar yanzu a ce yalla oi wai yadda kace shiga ofis ka kunna AC ka zauna akan kujera tana juyawa da kai Allah yake kana tsammanin zai dore ne kun gane misalin ka shiga motar ka ka kunna esin ka ka shiga falon ka ka kunna esin ka ka shiga office ɗinka ka kunna esin ka wai kana tsammanin zai dore ne tambayar da annabi salihu ya musu kenan ni'imar da kuke cikin nan jin daɗi da kuke cikin nan wai kuna tsammanin za a bar ku a cikin wannan jin daɗi da ni'ima ɗin tutur ba za a kashe ku ba ba za a muku hisabi ba babu jarraba da za ta biyo baya in kwamun fahimta Allahu akbar gida ne na shugaban kasa wani ya shiga ya tsana yanzu sabarinsa ya kashinsa ya fara fari a cikin sabari ya taɓa faruwa ko bai faruwa wani gwamna ne ya tsana gwamnan yanzu yana kwanciyan kabari an taɓa yi ko ba taɓa yi ba Allah ya ce a tutura kuna mafi haguna aminin ni'imomin da kuke cikin sun nan kuna tsammani wai za a kyale ku ne ku yi barse a cikin su ba za a taɓa ku ba annabi sale ce ku saurara ku ji kuna nufin wannan abun zai tsore ne yan uwa muna fahimta ba zai tsore ba duk lokacin da ka samu dama kowace irin dama ce ka yi amfani da ita a kan makwancinka a kabarinka haka ne ko ba ka ba wani yanzu haka ɗan takarar shugaban ƙasa ne wani shugaban ƙasan kuma na kwance a kabarinsa an taɓa yi ko ba taɓa ba wani yanzu haka ɗan takarar gwamna ne wani gwamnan kuma ya ɗana har ya fara kwanciyar kabarinsa to annabi salihu ya ce wai kuna jin ofisosin da kuke shiga kuna kunna AC motocin da kuke shiga kuna kunna AC wadatattun sutura da kuke da su wadatattun abinci da kuke da su wadatattun ruwa da kuke da shi wadatattun gonaki da fadamu da kuke da su wai a tutura kuna fi ma hahuna aminin duk abin da yake wannan wajen na ni'ima wai kuna jin za a kyale ku a cikinsa ne fi jannatin wa a cikin gonaki da idan dunar ruwa wa zuru'in da kuma shuke-shuke wa naklin al'uha habin da kuma dabinai da kuke ci masu nunannun ƴaƴa masu daɗin haɗiya wai kuna jin zai tsore ne Allahu akbar zai kare ka san a duniya ofis ka shiga ofis a zauna duk duniya ba a taɓa wadda ya taɓa shiga irin ofishin annabi Suleimanu ba wallahi a shiga ofis a zauna ofis da za a kira shi ofis ya amsa ba a taɓa wadda ya taɓa zama a kujeran ofis irin kujeran annabi Suleiman ba wallahi malam wannan kujeran annabi Suleiman Allah ya yi alkawari har tashin duniya ba mai sake hawa irin wannan kujeran mulkin amma annabi Suleiman ya wuce annabi Suleiman ya wuce bare kujeran shugaban kasa bare kujeran gwamna bare kujeran chairman ko sanata ko sanata wallahi yadda ka san mafarki haka zai zo ya wuce jama'a ku ji annabi suleiman kujerarsa shi gada ya yi ba zaɓe aka yi ba bai ba ma kowa ko sisi ba ya hau kan wannan kujerar Allah kuma yace a bashi kujerar ya hau kujerar kujerar faransa ne annabi dawud shi kuma annabi dauda shi ma ba kamfen yayi aka zaɓe shi aiki yayi wa Allah ya burge Allah Allah ya to na ka shugaban kasa wani kafiri ne da ya fitini musulmai ana ta mai jaluta ya addabi musulmai ta ko ta ina annabi dawud yana saurayi ya kashe shi وقتل داود جالوتا Allah yake wa katala Dawud Jaluta Dauda sai ya kashe Jaluta Allah yake Allah sai ya shi mulki da annabta kun ji sanadin to wannan kujeran ne annabi Sulaiman ya tsale ran annabi Sulaiman ya hau kujeran mulki dama ba ana speech wa yan ƙasa ba bari ku ji abin da annabi suleiman ya fara faɗa wa mutanen وورث سليمان داود سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الظل وأوتنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وقال يا أيها الناس يا قوم تاني yanzu shi excellency ne ke magana da mutanensa ya ayyuhan ya ce ya ku mutane na man tikafin daga cikin abin da Allah ya bamu ba wai maganan da ku za su yi ba annabi Suleiman ya ce, idan tsuntsuwa ta yi magana Allah ya sanar da mu mu ji magananta jama'a kuna ji yana daga cikin karanta a cikar mulki a ce wadda kake mulka in yana magana ba ka ji mai ce sai an maka tafinta to mulki da ba annabi suleiman idan kaza ta yi magana annabi suleiman yana jin maganan kaza idan agwagwa ta yi magana annabi suleiman yana ji. yanzu ai mutum zai iya zuwa ya fato tinkiya ko kaza ya zo su yi kiliya da ɗan sanda ɗan sanda ba zai iya gane kazar kazar fata ba ce to idan lokacin annabi suleiman ne kazar za ta ce yalla koi wannan fato ne aka yi <laughs> eh. Kullum na man suka sai annabi ya ce an sanar da mu maganan tsuntsaye wa utina min kulli shay'in duk da mulki ke bukata yace jama'a ta ku Allah ya bamu duk abin da mulki ke bukata yau idan sarkin Saudiya zai yi magana da shugaban kasan Amurka sai an sa musu alkafinta idan shugaban kasan Faransa zai yi magana da shugaban kasan China sai an sa musu ɗan tafinta idan shugaban ƙasar najeriya zai yi magana da shugaban ƙasar sudan sai an sa ɗan tafinta annabi suleiman allah ya ji yaren kowa ya ji maganan kowa ya ji maganan hatta tsuntsaye da su tururuwa kun ga idan an samu mulki wa utina min kulli shay'in yace an ba mu komai da komai inna haza. lahuwal fadlul mubin yace wannan kuma babbar falala ce a fili da Allah ya mana domin shi mai addini duk gatan da Allah ya mishi mulki arziki ya san Allah ne ya bashi bai cewa ba za mu ba masu wane mukami ba don ba su yi mu ba su ma waɗanda ganin sun yi ka ba su suka yi ka ba mai addini shi ya san falala ce ta Allah inna hadha la huwa al-fadl al-mubin yace wannan falala ce girma kai jama'a ku ji annabi Sulaiman abin hawa iska kala biyu Allah ya bashi daya idan za a bar kasa daya in ana cikin kasa yadda kasan ake hawa jirgin kuma. haka Allah ya hore iskar da take ɗaukar annabi Suleiman wani Suleiman riya guduwa shaharun warawahuwa shaharun وأرسلنا له من الجن ومن الجن من يعلم يعلم بين يديه بإذن ربه ومن يغض منهم أن أهلنا نذقه من عذاب السعير الله يسي ولسليمان الريح النبي سليمان yana da wata iska da Allah ya bashi da za ta dinga ɗaukansa guduha shahar tafiyarta na safe Allah yake tafiyar wata ne idan ta ɗauki annabi Suleiman zai yi tafiya to daga safe zuwa sha biyun rana tafiyar da iskar za ta yi Allah a ƙur'ani ya ce abin da aka hau na abin hawa sai an yi wata guda tukunna a yi wannan tafiya ɗin wa rawahuha sharun tafiyarsa na ini ma Allah yake wata ne daga safe zuwa sha biyu tafiyar wata daya daga rana zuwa yammaci tafiyar wata daya saboda haka annabi Sulaiman idan iskar ta dauke shi idan aka tafi aka je da yamma aka dawo to duk abin da kawo sai an yi wata biyu ana tafiya kafin ayi tafiyan wannan ini din jama'a kuna ji guduwa shaharun warawahuwa shaharun wa asalna lahu al-fikr Allah yake kuma mun gudanar mishi da marmaro na dalma yadda kaga ake murza taliya yadda kaga ake murza fulawa a yi ko taliya haka annabi Sulaiman yake yi da karfi a sarrafa kayan yaki wa min al-jinn Allah yake kuma aljanu mun ajiye wa annabi Sulaiman man ya'malu bayna yadihi waɗanda suke aiki gaba ga annabi Sulaiman wa'annan aikin su ayi nitso a daibo kudi a cikin ruwa a tono gol a tono zinari waɗannan aikin su ayi gine-gine duk wani injiniya aljani an ajewa annabi suleiman duk wani aljanin da yake nitso domin ɗebo arziki a ƙasa ba gashi ana da fetur a Najeriya ba to da aljanu ne suke kawo annabi suleiman ku sai dai ku zauna kawai kulu wata mata eh. wa min al-jinn Allah yace kuma al-jinn sunan man ya'malu bayna yadayhi waɗanda suke aiki gaba ga Annabi Suleiman? Allah sai yace wa man yazid minhum an amrina duk wanda ya so ya dan bauɗe daga umurnin da muka bashi na aiki wa Annabi Suleiman ya so ya dan yi wani magudi ko ya dan ga kafa nuziquhu min azabi sa'ir Allah ya ce mu dan dana mishi azabar wuta Abdullahi Abbas ce kowane aljini da yake aiki ma Annabi Suleiman shi ma an wakilta mishi mala'ika ɗaya ya lura da shi idan ka karbi cin hanci to ba wai aikin EFCC ne aikin mala'iku ne a inda kake zaune a gun aikin a gun mala'ika zai tsala maka bulala a gun za ka kama da wuta kana ihu kana gudu har ka faɗi wuta ya cinye ka mutu gobe wani ma ya yi ma gudu Zama kuna ji wannan duk an bawa annabi suleiman wa min aljinn man ya'malu bayna yadihi ga alsun suna aiki ko ga annabi suleiman wa man yazik minhum an amrina duk wanda ya so ya kauce daga abinda muka sashi nuziquhu min azabi sa'ir Allah ya sai mu tsaya mishi azabar wuta ba wai wani ne zai zo a tawai wai audit ya a babu kana nan dole kai aiki da ake so kana shigar da wani rashin gaskiya to akwai mala'ikan da aka wakkala ya maka hukunci kun ji irin wannan mulki Allah ke fasakar na lahun riha fasakar na lahun riha Allah ke sai muka sore ma annabi Suleiman kuma wata iska ta gari bi amrihi ita ma tana gudana bisa umarnin annabi Suleiman ruka'an a hankali haisu asar kai haisu arad inda yake su ita waccar dama ita ce a sifatan wadda ake fita da ita to wannan kuma in za a yi rangadi in zai zo Bauchi in zai je Gombe in zai je Kano to sai ya shiga wannan ruka'an haisu asaba sai ya tafi duk inda yake so ya je sai tafi shi wa shayatina والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص الله يتي ga kuma shaydanu kowani irin magini jinnu to yana nan abun ba ko ba da aka taba gina mishi a tsaftawan ido lokacin da aka yi to barci suka ce mata ta zo ta musulunta da wakilanta suka zo suka ga majalisin annabi Sulaiman ga su ibilisu a zaune eh ya suka ga da kake eh ga haɓa mala wai ana wani magana yo ifiri su kawo ba ya ishe ku ba <laughs> suka tattaro za su zo su musulunta sai da suka yi kusa da shigowa fadan annabi suleiman sai ya kira injiniyoyinsa aljanu sai ce muna so tun da matan nan Allah ya ba ta mulki Allah ya ba ta dama a duniya wannan fada mu ta zo ta gan shi ta mana kallon ƙasƙanci ku je a kan teku a je a gina jila a kan teku a kan teku aka je aka ɗauko ƙarau glass aka yi aka yi gada wa tekun da shi ba ana gada ba a sa ƙara a kare to wannan glass aka ɗora a kan kogin da aka shimfiɗa glass ɗin sai aka gina gidan akan glass ɗin teku kuma yana wucewa ta ƙasa lokacin da ta iso fadar annabi suleiman قيل لها ادخل السهل قال إنه صرح ممرض من قمرين الله أكبر قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين lokacin da yi sau la na hadu kulisar ya ka ce mata alfarhu shine gidan manya gidan shugaban kasa aka ce mata bismillah mu shiga falan mara atku lokacin da sai gidan hasti batku lujjatan sai ta ɗauka ruwa don a shiga sai ta ɗauka ruwa ne domin glass ne a kan ruwa kuma glass ɗin karau ne wa kai kashafat an saƙaya sai ta fara tattara zaninta dama in za a tsallake waje ba ana tattara ba to sai ta fara tattarawa kara shi kuma ta'a innahu sarhun mumarradin min tawari yace mata <laughs> eh, yace mata flow ne na glass ba ruwa bane shiga kawai da ta ga kuɗi ta ga mulki ta ga addini kala ta rabbi ta ce ya ubangiji inni zalamtu nafsi na cuci kaina da ɗan ƙaramin mulkin da na samu wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin ta ce na sallama na mika wuya tare da annabi suleiman ta ce allah mun mika wuya zuwa gari ka baki to ga sunan kullu fanna'in wa gawwas wa akarina mukarramina fil asfat Allah ya ce wa akari na mukarrani ta Asfad. ga kuma sauran jinnu jinnu an ɗaɗɗaure su da hankop an sa su a cikin sel yanzu akwai wadda isa sa aljaniya sel a nuna maka kawai mulki ya kai mulki jinnu ne gashi za a nike shi a mai mugun duka a sashi a sel sai annabi suleiman Allah ya ce wa annabi suleiman haza haƙa'una Allah ya ce haza a fa'una wannan abin da kuka baka duka annabi Sulaiman kyautar mu ce baiwan mu ne kamnun in ka ga dama dukiyar ka ɗauka ka raba wa jama'a kamnun in ka ga dama dukiyar ka ɗauka ka yi aiki wa mutane ko an in ka ga dama ka cinye kuɗin gwamnatin Allah ce bishairi hisab Allah ce babu hisab da ranar kiyama in ka ga dama kuɗin gwamnatin Allah yake yi aiki in ka ga dama ka cinye imamul qurtubi yace Allah bai taɓa halatta ma wani ya riƙa kuɗi ya hana kowa ba sai annabi Suleiman amma annabi Suleiman ana aiki wa talakawa a bakin hanya anan yana tsaye ya mutu annabi ba ofis annabi Suleiman ya mutu ba yana tsaye wallahi ya mutu yana tsaye annabi Suleiman ya mutu shi Allah ya bashi dama in zai cinye kuɗin ne ma ya cinye Allah ya ce bigari in an je lahira ta hisabi a tsaye ana aiki yana tsaye yana kallon masu aiki laifi ne a musulunci kana shugaban kasa ko kana gwamna ka wakilta wani akan jama'a a cikin kuma ka lura abin da ke yi ba laifi ne a musulunci cin amanar al'umma ce yana tsaye yana kallon gafa an wakilta aljanun su ma an sa tsaron su amma duk da yana tsaye jinnu suna buga jiki suna aiki har ya mutu bai san ya mutu ba yana aiki suna aiki aikin shugaba ya zauna a ofis ne kun gade mulki a nabi sulaiman ya samu Allah a Qur'ani yace falamma qadaina alaihi maut illa إلا دابة الأرض تخرج من فاكم الله أكبر فلما قرت بيات الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب الله يكفي فلما قضينا عليه الموت Allah ya lokacin da muka zartar da zuwa akan Annabi Suleiman yau kuma Annabi Suleiman zai yi dan kwana da ofishinsa yau kuma Annabi Suleiman zai ban kwana da aljanunsa yau kuma annabi suleiman zai ban kwana da injiniyoyinsa yau kuma annabi suleiman zai ban kwana da jama'a su daya komai akwai ƙarshensa falan ma ka zaina alaihi maut Allah ya ce lokacin da muka zarta da mutuwa akan annabi Suleiman ma dallahum ala mautihi ba abin da ya nusar da jinnu cewa annabi Suleiman ya mutu illa dabbatan min al-ardi ko dabbatun ardi ta'kulu min sa'ata sai da gara ta ci sandarsa yana dogara a jikin sandan, sai da gara ta ci sandan sandan ta lalace sai annabi sulaiman sai faɗi a ƙasa Allah ya ce falamma karra lokacin da annabi suleiman ya faɗi a ƙasa ta bayyana jinnu aljanu sai suka gane cewa ashe ba mai rai bane Allah ya ce Allah kanu ya alamun algaiba ma labisu fil azabil muhim inda sun san gaibu sun tuni sun san annabi Suleiman ya rasu Allah ya ba su buga jiki suka yi ta aiki ba san annabi Suleiman ya raye ba jama'a mun fahimta to anan shine annabi salihu alaihi salatu wassalam yake gaya wa mutanensa a tutura na fi ma na aminin shin kuna kan za a bar ku ne akan duk abin da yake wannan wadin na ni'imomi ku yi ta kawai a cikin aminci yace kuna tsammanin abin zai dore ne kana tsammanin ofis ɗin da zai dore ne Allahu akbar kana tsammanin kujerarka za ta dore ne fi jannatin wa uyun cikin waɗannan lambuna a cikin waɗannan gonaki a cikin waɗannan koramai wa zuru'in a cikin waɗannan shuke-shuke wa naklin al'ura habib da waɗannan gajinai wadda hudarsu take da daɗin haɗiya 'ya'yansu suke da zaƙi nunannu ya ce kuna jin wannan abin zai dawama ne ba zai dawama ba ba zai dawama ba wadda ya samu dama ya yi aiki da damansa to shi ne ya mori dama da Allah ya bashi wadda ya samu dama ya miƙe kafa ma rayuwar duniya duniya za ka zo ta tsallake wannan kafa ita wani bai taɓa miƙe mata kafa ba fati ta tsallake Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu to sai mu kwana anan sai gobe mu zo mu dora Allah ya ce mu dace wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka amin ma mu saboda nabun anemi suratul azan nauyi yake mu koyar lokacin yin katin gayyata idan za a yi aure ya halatta matukar babu barna a cikinsa wannan malam salihul usaimin ya yi fatawa a kansa halaccinsa ya halatta na farko dai ana so a kaurace mu sanya sunan Allah da waɗansu ababa masu tsarki tare da shi saboda walakanta shi kuma ana gudun ya zama an yi guluwi a cikin ya zama wani katin ka samu guda 150-200 mun gane ko to halacci ne amma ka gaya wa wadda ba ka gaya mishi kawai za ka yi aure ya ce ko mun mutum nawa ne ma ake nema auren kun fahimta ko amma in mutum ya ce zai ya halatta ya yi malam salihu usaimin ya ba fatawa akan halaccinsa matukar ba za a yi guluwi a wajen buga katin ba ma'ana ba za a yi ɓarnan dukiya a wajen katin ba Allah ya sa dace na'am hadisi ya tabbata suna daga cikin wildanul mukalladun wa ƴaƴan arna waɗanda ba su balaga ba suka mutu suna daga cikin wildanul mukalladun samarin gidan aljanna Allah ya sa mu dace sai wannan malam yana tambayar wani ya yi azumi ya da azumi da shi wani rashin lafiya a da ya kuma har wannan ramadan da bibiya kuma gaskiya ba da wani wuce to alhamdulillah ana bin sa azumin da ya yi wancan kwarai idan a malikiya ne idan ya biyan sai ya ko a bashi wannan fatan malikiya eh, eh. idan ya biyan saboda ne wannan bashin azumi da ake binsa har yanzu yana nan a kansa kuma ya ji tsoron Allah ya dinga biyan azumi a lokacin da yake da dama saboda rayuwa ba ta da aminci annabi ya ce bashin Allah shi ya fi cancanta ku biya shi saboda haka kar mutum ya yi irin wannan jinkirin a zo a rika da shi Allah ya shirya da shi Allah ya samu da shi na wasu ta shi duka to yana da kyau duka wannan yana daga cikin ladabi musamman yana daga cikin ladabi na majalisi cewa idan ana karatu matukar ba an tashi gaba ɗaya ba ne to bai kamata a ce wani ya tashi ba in ma kuma mutum yana da uzuri to ya kamata ya san irin yanayin da ke tashi amma kai bi irin tashin da ke yi sai kaga har an harge a wajen wani lokaci yanayin tashin mutane ma sai ga hankalin kai mai karatu sai ka an ɗauke natsuwarka daga abin da kake da kake fara saboda ka fi a gyara masu bin karatu kuma babu su karatu ɗayan biyu ne ko da karanta ko kuma yin ana karantawa ka yi shiru ka saurara haka Allah yake a Qur'ani saboda kuskure ne har mana karanta Qur'ani sai ma kuma kana bin karatun in an zo tafsiri abu biyu ake sauraro kana sauraron yaya ake fassara kuma kana sauraron yaya ake karantawa kuma ka saurara ka ji karatun shine ibada amma ana yi kana yi wannan kuskure ne Allah ya dace da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik so masu jarabawa suna neman a su addu'a Allah ya sa su dace Allah ya sa albarka a jarabawansu Allah ya sa mu dace